أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد yawon musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ba mu wannan dama na sake kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suka shahi kyawawan ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfani mu cikin abin da za mu ambata darasin da ya gabata mun yi bayani dangane da yanda mutum zai yi ya magance riya inda muka yi bayani dangane da illolin da yake sa mutum ya yi aiki saboda riya illolin da suke ingiza mutum ya zamanto ya yi aiki saboda mutane su gani saboda neman yabon mutane saboda neman abin hannun mutane kuma mun yi bayani dangane da abin da zai iya magance waɗannan illolin abin da zai iya magance waɗannan cututtuka inda muka yi bayani dangane da cewa ya dace zamanto mutum ya nemi taimakon Allah subhanahu ta'ala ya yi kwaɗayin abin da yake wurin Allah subhanahu ta'ala ba ya yi kwaɗayin abin da yake hannun mutane ba hakanan kuma ba ya nemi taimakon mutane ba ya nemi taimakon Allah subhanahu ta'ala Allah subhanahu shi ne yayyen mataimaki shi ne wanda in yi taimake ka babu wani wanda zai galaba a kanka babu wani wanda zai rinjaye a kanka idan kuma ya taɓar da kai babu wani wanda zai zamanto ya taimake ka kenan Allah subhanahu wata'ala shine abin dogaro shine wanda za a yi aiki saboda shi ba waninsa ba cikin wannan darasin ma za mu yi bayani gani da sashen abubuwan da suke taimakawa ya zamanto mutum ya magance riya ya zamanto ya nisan riya saboda riya kamar yadda muka gani cikin darussa wanda suka gabata mummunan cuta ne wanda yake hallakar da mutum kuma yake kawar da imaninsa kuma yake sababa masa mummunan sakamako tun nan duniya kamin lahira kenan lazumi ya zamanto mutum ya bincike don gani da illolin da suke sa shi riya sannan kuma ya ƙoƙarin ganin cewa ya samu maganinsu yana daga cikin abubuwan da suke taimakawa ya zamanto mutum ya nisanci riya bayanai na Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alkuranin sa mai girma Allah subhanahu wa ta'ala ya bayani dangane da munafikai kan cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya musu bushara da mummunan azaba da azaba wanda yake mai raɗaɗi azaba wanda yake da ciwo me yasa Allah subhanahu wa ta'ala ce sakamakon abin da suke aikatawa na miƙa ma kahurai wilaya sabanin muminai Allah subhanahu wa ta'ala ya kashafa cewa abin da yasa suke yin wannan aikin suna yi ne saboda neman izza a wurin kahurai. kenan me yasa munafikai suke zuwa suna riƙon kahurai a matsayin shugabanninsu a matsayin waliyansu a matsayin majimbintan al'amuransu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce suna yin wannan ne domin neman izza a wurinsu sakamakon sun manta da Allah subhanahu wa ta'ala sakamakon ba su kyautata imaninsu ba sakamakon sun kasance munafikai saboda haka suka fada cikin wannan tarko da suka fada cikin wannan mummunan cuta na ruhi wanda yake zai kawo lalacewan duniyarsu da lahiransu da taɓewansu cikin duniyarsu da lahirarsu Allah ta'ala ce bashir munafiƙina bi anna lahum azaban alima allazina yattakhizuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin ayabtaguna indahum al-izza fa innal izzata lillahi jami'a Allah ta'ala ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kai ma munafikai bishara akan cewa suna da wani azaba wanda yake mai raɗaɗi menene aikin waɗannan munafikai me yasa Allah subhanahu wata'ala ya yi tanadin mummunan azaba azaba mai raɗaɗi a kansu Allah ta'ala ya ce su ne waɗanda suke riƙon kahurai a matsayin waliyai a matsayin majimbinta al'amura a matsayin jagorori saboda me saboda suna neman izza a wurinsu Allah ta'ala ya ce inda Humul izza suna neman izza ne a wurinsu kenan wani aiki ne wanda yake bai kamata ya zamanto ba an neme shi a wurin kakure wani matsayi ne wanda yake bai kamata ya zamanto an neme shi ba a wurin kakure saboda me saboda ba su da komi su kan kansu suna bukatuwa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala kenan izza gaba ɗayanta izza ta duniya da ta lahira da dukkanin juz'iyat inta da dukkanin abin da yake da alaka da ita suna wurin Allah subhanahu wata'ala kenan Allah subhanahu wata'ala shi ya kamata ya kasance waliyinka da kuma wanda Allah subhanahu wata'ala ya ba su izini su yi jagoranci akan mutane kuma wanda Allah subhanahu wata'ala ya umarci mutane zamanto sun bi su suna da ijaza daga Allah subhanahu wata'ala suna da izini daga Allah subhanahu wata'ala su ya kamata ya kasance sun kasance jagoran mutum sun kasance waliyin mutum sun kasance majibincin al'amarin mutum amma ba kafurai ba musamman ga shi wanda yake ganin cewa shi mumini ne ko da yake su munafikai dama suna gwadawa ne zahiran kan cewa sun yi iman da Allah subhanahu ta'ala kan cewa su muminai ne amma cikin batsininsu sun ɓoye kafirci shi yasa suke zuwa suna neman kafurai su kasance majimbintan al'amuransu su kasance waliyansu su kasance abokanansu su kasance jagororinsu Allah subhanahu wa ta'ala ce to su sani fa innal izzata lillahi jami'a izza gaba ɗayanta tana wurin Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda yake da izza kuma shine yake ba wanda ya bi shi izza wanda ya gaskata imaninsa ya bi Allah subhanahu wa ta'ala to izza tana tare da shi kamar da Allah subhanahu wata'ala ya bayyana haka a cikin ayoyi daban-daban na alkur'ani mai girma kenan za mu iya ganin asalin abin da muke bayani za mu iya cewa dukkanin illolin da zai sa mutum ya zamanto ya aikata riya menene dukkanin illolin suna, takaituwa ana iya yi hulasansu a cikin neman izza mutum yana neman izza ne wurin mutane don kayan aiki mutane su gani don mutane su gani kuma don su yaba mu kana neman abin hannunsu hakikatan kana neman izza ne kana neman daraja ne kana neman buwaya ne da ɗaukaka a wurinsu shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce in har ya kasance wannan shine tunaninka wal azbillah cikin hadisai wanda suka gabata mun yi bayani inda muka ce mutumin da yake aikata riya yana da sifa daga cikin sifofin munafikai domin Allah subhanahu ta'ala cikin wasu ayoyi ya siffanta mutanen da suke yin riya ya siffanta su da da munafikai wanda suke aiki domin mutane su gani Allah subhanahu wa ya siffanta su da cewa munafikai ne kenan kada zamanto mutum yana riya haka da cikin sashen hadisai kada ya zamanto mutum yana riya kada ya zamanto mutum yana yi saboda mutane ya zamanto mutum yana yi saboda Allah subhanahu ta'ala bugu da ƙari a kan cewa shi kan kansa aikin riyaɗin shirka ne wanda yake na ɓoye mutum kana ganin cewa kamar baka nan kana bauta ma gumki amma kana nan kana aikata riya wannan riyan kuma shirka ne wanda yake ɓoye wanda yake na hallakar da ayyukan ka gaba ɗaya zaman mutum ya yi wahalan banza in ya yi sa'a ya samu yabon mutane ɗin wanda yake nema wani lokaci ma ya zamanto abin da ya yi saboda ya zamanto mutane sun yaba masa shi ne zai zamanto dalilin da zai sa mutane su zarge sa sai zamanto a ƙarshe bai samu yabon da yake nema a wurin mutane ba hakanan kuma bai samu yardan Allah subhanahu wata'ala ba don shi baya ga duniyan manantana lahira kenan ya asaran duniya da lahira wannan kenan ba da wani natija ba da wani fa'ida ga mutumin da yake da hankali ya san abin da yake yi yana ganin wannan abin hakikatan babban asara ne wanda ya kamata ya zamanto an nisanta kenan tun da al'amarin ya kasance hakanan lazim ne ya zamanto mutum ya nisance riya sifa ce daga cikin sifofin munafikai kamar yadda muka gani a nan wurin domin suna yin aiki ne su munafikai suna miƙa su ne zuwa gafurai saboda mai saboda su samu izza a wurinsu kenan ba suna neman yarda Allah subhanahu ta'ala ba ne ba suna neman izza a wurin Allah subhanahu wataala ba to Allah ta'ala ya nuna musu cewa to in ma izzan kuke nema ku zo ku yi addinin ku da Allah ku bar munahincin da kuke yi ku yi ikhlasi ga addinin Allah subhanahu wataala ku bi manzon Allah da gaskiya sai ya zamanto izzan ma da kuke nema na duniya da na lahira tunda dukkaninsu a wurin Allah subhanahu wataala suke sai ya zamanto kun samu amma in ya kasance kuna neman izza ne a wurin kafirai sakamakon haka kuma kuke yin munafinci a cikin addininku to ba ku ga izza na duniya ba ku ga izza na duniya manantana na lahira kinan asara ne bisa kan asara kinan ga mutum da yake da hankali yake da lura ya kamata ya zamanto ya yi tunani ya fahimci cewa wannan ba aikin yi ba ne lazimi ne zamanto mutum ya guje sa abin da kake nema Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ka zo ka bi ni ka yi imani da ni ka gaskata da ni ka yi saboda ni ka nemi yarda na, ka nemi kusanci na sai in baka amma sai zamanto mutum ya kau da kai mutum da yake riya ya kau da kai ya mai da alaman shi zuwa ga mutane don mutane su gani kenan wannan yana iya mana maganin riya idan ya kasance mun dawo mun shiga cikin hayyacinmu mun yi tunani dangane da irin haɗarin da za mu iya mu faɗa a ciki na munafinci da kuma nisantan Allah subhanahu wa ta'ala da kuma mummunan sakamakon da ke jira mu ranar tashi alkiyama muna iya wannan yana iya zama mana magani ta yadda za mu iya zamanto mun nisanci riya ya zamanto mun kusanci Allah subhanahu wa ta'ala kuma mun yi saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya zamanto mun yi ikhlasi kenan musamman ma Allah subhanahu wa ta'ala baya saba alƙawari. Allah subhanahu ta'ala idan ya alkawari cikawa yake kenan in kun taimaki Allah subhanahu ta'ala Allah ta'ala zai taimake ku taimakon Allah subhanahu ta'ala kuma yana nuna taimakon addinin Allah subhanahu ta'ala yin abin da Allah subhanahu ta'ala yake bukata da kuma nisantan abin da ya hana hakanan kuma nisantan riya da kuma ikhlasi a cikin da iltizami da ikhlasi a cikin ayyuka wannan shine abin da Allah subhanahu ta'ala yake bukata da mu kuma tabbas Allah subhanahu wata'ala mai cika alkawali ne ga duk wanda ya nemi taimakonsa ga duk wanda ya nemi izzansa ya bijire ma waninsa Allah subhanahu wata'ala ya isa masa kuma mai taimakon shi ne taimako wanda babu rinjaye tare da shi taimako wanda babu galaba tare da shi nan Allah subhanahu wata'ala zai ba shi izza gaba ɗayanta domin izza gaba ɗayanta tana wurin Allah subhanahu wata'ala kuma duk wanda ya bi Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala ya masa wannan alkawalin kenan wannan muna iya fahimta kenan magani ne daga cikin abubuwan da za su iya su mana maganin riya ya zama mun nisanci riya hakanan kuma idan mun duba dangane da irin matsalolin da riya za ta iya ta zuwa mana ta zo da su a cikin rayuwarmu na yau da kullum ya kamata ya zamanto mutum ya nisance ta saboda mutum zai kasance ya kauce mu hanyar Allah subhanahu wa ta'ala ɗari bisa ɗari ya zamanto gaba ɗaya ayyukansa sun kasance yana yi ne ba don Allah subhanahu wata'ala ba sai zamanto ya yi wahalan banza kun ba su ku. kenan don wannan kenan don zamanto mutum saboda nisantan cutarwa da kuma kusanci ga amfani a hankalce ya kamata ya zamanto mutum ya nisanci riya kuma ya kusanci ikhlasi wannan shine abin da zai iya maganin riya musamman idan mutum ya rika tadabburi dangane da irin cututtuka irin natijoji wanda ba su da kyawu wanda suka shahariya lallai mutum zai kasance idan ya kasance yana neman amfani ne kuma yana yana son ma kansa alkhairi zai yi kokarin ganin cewa ya bi hanya da ya fi dacewa wanda yake shine ikhlasi da kuma yi saboda Allah subhanahu wataala da neman abin da yake wurin Allah subhanahu wataala da neman yardansa da kuma yi saboda shi wannan kenan dangane da abin da ya shahi maganin riya da kuma abubuwan da za mu aikatawa domin zamanto mun nisance riya a takaice da fatan allah subhanahu wa ta'ala zai amfana da mu cikin abin da muka ji ya kuma ba mu sabati a cikin tafarkinsa ya sanya mu daga cikin bayansa masu tsarkake niyya masu ikhlasi masu nisantar riya masu yi saboda shi domin neman yardansa allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da mu akan tafarkinsa ya kuma ba mu amfanin abin da muke karantawa da fatan mu amfana wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin